salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadisi wa samtaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 25 ga watan muharram hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da 438 wanda ya yi daidai da 27 ga watan oktoba shekara ta 2016 muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu bai'i ta'am kabala an yi yuqbal wa bai'i ma laisa inda na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu bai'i ta'ami kabala an yi ba. babu siyar da abinci kafin a amsa wa bai'i ka sayi abinci a wajen mutum misali a ce ka sayi ainihin shinkafa a wajen wani bawan Allah to sai ka ce mai za ka zo ka amsa kafin ka zo ka amsa sai wani mutum ya ce yana buƙatar irin wannan shinkafa ɗin sai ka ce ya kawo kuɗi ka siyar mai da wannan abin kafin ka amsa ka kawo shi wajen ka. ya halatta ko bai halatta ba shine za a yi bayani an gane ku cinikin abinci kafin a amsa da kuma siyar da abin da baya wajenka. wa bai'i ma laysa indak da siyar da abin da baya wajen ka na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من امر بن دينار wato abinda muka haddace daga Amr bin Dinar sami Abawusan ya kul ya ji Dawud al-Yamani yana cewa sami Ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya kul naji Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yana cewa أما الذي نهى عنه النبي sallallahu alaihi wa sallam amma abinda دا tsira sallallahu alaihi wa sallam yayi hani gare shi fa huwa ta'amu an yuba'a hatta yuqdaba shine abinci a siyar da shi kafin a amsa kun bai wannan ayi to wannan yayi shine yayi kama da bai umma laysa indaka an gane ko tunda wannan abu ai baya wajen ka yanzu ko wannan abun baya wajen ka sai ka siyar ma wani to irin wannan baya halatta na'am قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله عبد الله بن عباس رضي الله عنه ba بانا tsammanin kowane abu sai dai misalin shi a gane ba na tsammanin kowane abu sai dai misalin shi wato ma'ana ba sai lalle abinci ba kowane irin abu ne ya shiga cikin wannan abun ko da ainihin kaddarori ne kamar mota an gane ku, mutum ya siyi mota wajen wani kafin ya amsa sai ya siyar ma wani baya halatta Allahumma sai dai in ya siyan mai akan sifa mota iri kaza irar kaza kuma da shekara kaza kuma ya faɗi irin fentinta da komai nata an gano wani ku, to idan ya yi bayani irin bayanin da wannan mutumin ya sayi abin akan wannan bayani idan an kawo wannan abin wannan mota sai ya saba ma wannan bayanin ciniki ya baci kun fahimta amma in babu wannan bayani sai ya siyar da abu kafin ya amsa baya halatta ba sai lalle abinci ba ko gida ne ko mota ne ko fili ne ko gona ne misali duk ya shiga ciki shi ne abin da yake magana nan ibn abbas cewa wala ahsibu kulla shay'in illa mithla ba na tsammanin komai face misalin sa an gane komai ya shiga cikin nan ba wai sai lalle abinci ba dan kada wani ya dauka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana kawai abinci ne ko cewa amma allazi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ta'am an yuba'a hatta yuqbada amma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani gare shi shine abinci a siyar da shi kafin a amsa bai halatta ba an gane ku? to abdullahi bin abbas sai ya yi amfani da zurfin iliminsa sai ce kada ku yi tsammani abinci ne kawai kowane irin abu ya shiga ciki نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما wato an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lallai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce man